Wata sanarwa da kakakin rundunar Laftanar Kanar Kamaruddin Ademola Adego ke ya aiko mana ta ce wannan aiki wanda sojojin Najeriya da Chadi suka kaddamar tare lokaci guda an samo shi ne daga sansanonin 'yan ta'addan na yankunan Grada, Kwatan Mai Shayi, Daban Karfe, Daban Gajere, Tumbun Buhari, Tumbun Abuja, Sabon Tumbu, Ali Sharifti, Doron Naira da kuma Daban Masara. A dai sansanonin 'yan ta'addan Sojojin sun sami katan-katan na bandan kifi, gero, kayayyakin gida, babur da wata tsohuwar akori-kura, kuma duk an ƙone su ƙurmus. Sojojin kazalika sun cafke wasu mutane talatin a doron Naira da suka ce sufa masunta ne da masu yin noma. Yanzu haka an ƙaddamar da bincike an gano ko su suwa ne. A baya dai rundunar tafkin cadin ta ƙaddamar da wani mummunan farmakin kawo ƙarshen 'yan ta'addan mai take Operation Lake Sanity inda ta karkashe ɗimbin 'yan ta'addan aka koma kama wasu a raye kana wasu kuma suka yi saranda irin su katada wani ɗan boko haram ɗan asalin ƙasar Nijar. sunana katada na je tafkin da ma shekara na biyu ban fahimci komai ba sai dai walakanta mutane ake yi ba addini ake ba ba komai ba saboda haka yan uwana wanda suke tafkin da kawo kanku Nijar ko Nijeriya kuma kamar yadda babban kwamandan rundunar kasashen tafkin chadin general abdul khalifa ibrahim ke shaida min Duk da nasarar da suka samu ya ce hakan ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba. Muna nan muna aiki. Wuraren da muka je daga Koriso 'yan Boko Haram dan yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu amma akwai wurare da muka je Allah ya bamu nasara muka haɗu da su aka yi rangama kuma Allah ya bamu nasara. Dakarun na MNJTF sun kuma kaddamar da irin wannan farmaki ta ɓangaren Malam Fatori ta gefen Najeriya. har zuwa yankin Difa a jamhuriyar Nijar. An dai wannan aiki ne a zagayen zirin tafkin Chadin a yankuna irin su Ali Jimari, Dogon Ciku da Tumbin Rago. Yankin Difa a jamhuriyar Nijar shi ma ya yi fama da irin nasu kasan na aika aikar 'yan Boko Haram kamar yadda wani babban sarki a yankin ke mun karin bayani a kwanakin baya. To salamu alaikum ni suna na mai inusa mai manga sarkin kanton kingegume Niger. Mu tsakanin ruwan cadi da garin nawa bai wuce ba kilomita goma sha hudu. Ba mu da wurin kiwo ba mu da wurin noma. kudin a zamne muke kuma jihar difa gaba daya ma kasan noma da kiwo shine aikin mu yanzu wannan abun duka mun rasa su to sojikin ma shi sabilillahi suna aiki me yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan aiki na rundunar haɗakan zai yi domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na tafkin Chadi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.